وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمتك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الأمية الأفعال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد وفيت بما قد وصد لعفوها ما قرمته نعم بيه نعم بيه

gashi nan ya cika ثم الصلاة والتسليم يقارنها على رسول الكريم الخاتم الرسل نعم na sun masalatu sannan tsira sannan tsira ah, masalatu wa taslimu sannan tsira da aminci ya tabbata ha ala rasulul karim eh, sannan tsira sannan aminci yana yana gwamuwa da shi ya tabbata gawa ga manzo wanda yake alkarim mai karamci wanda shi ne cikamakin manzanni wa alihi wa sahabi wa sahabati al-kiram wa man iyyahu fi sabirin makrumati tala hmm. da halayensa da sahabbansa masu karamci wa man tala iyyahu da duk wanda ya bi su fi sabirin makrumat a cikin hanyar ainihin karamci da duk wanda ya bi su a cikin hanya na karamci ta ce wa as'alullaha min aswabi rahmatihi sitaran jamilan ala zallati mustamila ina roƙon Allah wato sitaran jamilan wato sitara mai kyau mustamilan ala zallat wanda yake a ina a sitara mai kyau daga ainihin talalabiya a gane ku wato as'alullah ina roƙon Allah min aswabi rahmatihi Sitaran jamilan ala zallat ina roƙon Allah roƙon nan mustamilan wanda ya kunshi sutura jamilan ala zallat wanda ya kunshi sutura mai kyau daga talalabiya min aswabi rahmatihi ina roƙon Allah daga tufafin rahamansa an gane ku na wannan mun tafadil dole huruf kenan ala zamanin hanko? wani eh ko an a li a kone bi na mustabshiran aminan la wajila wa an yi yasira li sa'ayan kuma Allah ya sauwake min tafiya a konu bihi mustabshiran wanda zan zama to da shi mai albishir amina amintacce na basira ba mai yankwa da fuska saboda bakin ciki ba mai damuwa yuqalu basara wajahu mm. wato busuran ai abasa wato ya yankwa da sa gayen yankwarewa basara busuran ai abasa abasan wa minhu basira akwai wujuhun ma izin basira wasu fuskoki a wannan rana duk sun yanka da fuska sun jallake fuska saboda bakin ciki wato qasida ta kare da sharhinta alhamdulillahi na'am masha Allah yake يجي وقد وفيت بما قد رمت متجها حقيقه na cika alƙawari ga abin da na nema kuma nake fuskanta. walhamdulillahi iz marumtuhu kamula godiya ta tafi daga Allah domin abin da na nema gashi ya cika thumma salatu wa taslimun yuqarinuha sannan salati da kuma ainihin taslimi da yake gwamuwa da ita ala rasulil karim al khatam rusula da manzo mai karamci cikamakin manzanni wa alihi wa sahabati al kiram da kuma alayensa da sahabbai masu karamci wa man talaqiyahu da wanda ya bi su bi sabilil Eh, makrumat a cikin hanyar nan na karamci wa as'alullaha min aswali rahmati ina roƙon Allah sitiran jamilan an gane ku ah, wa as'alullaha min aswabi rahmatihi sitiran jamilan ina roƙon Allah wato daga tufafin rahamansa sitiran jamilan wato mustamilan min aswabi rahmatihi wanda ya kunsa sitira mai kyau daga tufafin nan na rahamansa Eh, wanda sutura daga mai wanda ya kunshi ainihin zallat talalabiya sutura mai kyau daga barin talalabiya misali wa an yi sanya ni sa'ayan a kone bihi kuma ya sauwaje min ainihin wato tafiya a kone bihi musabshirar wanda zan zama to da shi mai albishir amintacce ba mai yankwa na fuska ba kuma ba mai bakin ciki ba yuqalu basara wajhuhu busura basara wajhuhu basara wajhuhu busura ya yankana fuskan sa ya tinnike fuskan sa gayan tinnikewa eh abas eh wa minhu wujuhu yawma basira yace kamula qasida kamula qasida bi sharhiha wato qasida ta cika da sharhin ta alhamdulillah rabbil alamin dukan yabo sun tafi daga Allah ubangiji talikai sai walima an abin nan na'am na'am na'am Bismillahi Rahmanu Rahim. Bismillahi Rahmanu Rahim. Yace wabna ammi qad taraktu lahu safwa ma'il hawdi an qadari. Wabna ammi da yawa dan ammi qad taraktu lahu safwa ma'il na bari gare shi wato tataccen ruwa tataccen ruwan nan na alhaudi tafki an kadiri daga aini daga barin gurbata wato da yawa dan amina na bar masa tataccen ruwa na tafki daga barin gurbata wato mana na yi mu'amala da shi mu'amala da kyau ban yaudare shi ba wa hadithun rakli yau mahuna wa hadithun ma'ana kisari wato da labarin ainihin ayari wato matafiya yau mahuna ranan guda ranan guda wani ranan yaƙi ne wanda yake ya shahara a wajen larabawa na jahiliya da yawa hadisin ainihin fatake ranan guda da kuma wani labari daban wanda yake akan gajarce shi labari wanda yake takaitacce ya yi na'am ya hindu la tankihi ruhatan alayhi aqibatuhu ahsaba ya ce hindu na a nan babu aya ya hindu ya kanki hindu hatar ya ce hindu kada ki auri wawa alaiki a gigatu wanda tare da shi akwai gashin haihuwansa a hasa ba mai alaman kuturta mai alaman baras a jikin shi wato nan kafin ya kafin ya shi ne ke yin wannan wasiya da ainihin matashi hindu kake auri wawa a tare da shi akwai gashin haihuwansa tun da ya haihu ba a aske wannan gashin na haihuwan ba kuma a hasa ba mai alaman ciwon baras a jikin shi ya ce a murarsa atun bayan da sarki mai bihi ya samu arna ba. wato ya liƙa laya murarsa bai na arsaki wanda ya liƙa laya tsakanin ainihin wajen sa agogon shi nan ya laya a wajen A gane biyi an samu tare da shi akwai ainihin a tare da shi akwai wani bushewa yana da wani bushewa a wajen hannun yaftagi arnaba yana neman zomu mai zai da zomu ya hana fi rijini qa'ara izar al-maniyata maniyyata an an ba ya hana fi rijlihi qa'ara domin ya sanya ainihin wato idan sawunta a a hannunsa wajen ka'abain wato wajen idan sawu na na zomo shine idan an kamo zomo sai a sanya wannan wajen idan sawu a sanya wajen idan sawu a wajen ina a wajen gwiwa a wajen eh, a daura a matsayin laya zarar izarar ci don tsoron mutuwa an yada ba ya halakar da shi wato ana sanya wannan laya ne wai don tsoron mutuwa kada ya halakar da shi وابن عم قد تركت له صفو الماء الحوض an kadiri da yawa dan ammi qad taraktu lahu safwa ma'il haud wanda na bari gare shi na bar ainihin tataccen ruwa na tafki an kadiri daga barin gurbatan sa wa hadithu rakbi yawma huna tafiran nan na ayari ranar huna wa hadithu ma ala kisan da kuma wani labari wanda ke takaitacce wanda ba sai na faɗa ba faƙala ya hindu latan ki buhatan ya ce yake hindu kada ki auri wawan mutum wanda tare da shi akwai gashin nan na haihuwansa kuma wanda yake mai ciwon baras wato mai alama na kuturta a jikinsa murassa'atun baina arsazihi wanda yake mai rataye laya ko kuma abin rataye laya tsakanin ainihin wajen hannunsa wajen sa agogo ya asa mun ya bazari arnaba tare da shi akwai wani bushewa a wajen hannunsa yana neman zomo ya ji ana firiji da ika abaha domin ya sanya a wajen kafan ya sanya gidan sawon zoman domin yin laya izarar mani ya ce an yi haka ba don tsoron mutuwa kare ya hallakar da shi kafi tafi eh, wannan kuma mai ce rijili kafa ليجعل في كفه أن ليجعل في رجله نعم نعم مقامة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم حصل sannan sai ya kwaranya ainihin hannun rigansa an sa'ili eh, ya kwaranya gefen rigansa daga barin damtsan shi daga barin damtsin shadidil asar damtse mai tsananin ƙarfi ƙarshen da alaihi ma'irar al ya ɗaura ainihin bandeji na makirci lalkasar ba wai bandeji na karyewa ba ya ɗaura bandeji na makirci ba wai bandeji na karyewa ba lil istimaha yana mai bujirowa zuwa ga kyauta wato duk wannan abin da yi yana bujirowa zuwa ga neman kyauta ne a cikin tufafin nan na rashin kunya a gane ku yana bujirowa zuwa ga neman kyauta a cikin tufafi na rashin kunya fahtalaba bihi ulaiikal mala sai wa'annan mutane sai suka eh, laba fahtalaba fahtalaba bihi ulaiikal mala sai wayannan jama'a suka rudu da shi an gane ku wayannan jama'a sai suka rudu da shi sun dauka cewa lalle wani babban malami ne hatta asra'a kummahu har sai da ya cika ainihin gefen rigansa wa mala wato ya cika aljihunsa wa mala duk da ya cika sun hadara sun man hadara min rabuwa sannan sai ya gangaro daga ainihin wato tsauni daga can saman jigawa jazilan yana mai farin ciki da wannan kyauta din sai mai ruwa ruwaya yake fajazar wa wara'i sai na fuzgo shi ta bayansa ashiyata ridai wato na fuzgo mai na fuzgo ainihin gefen mayafinsa falsafata ilayya mustaslima sai ya waiwaya gare ni yana mai ainihin miƙa wuya yana mai jawuwa ya ɗauka zai samu kyauta ne a wajena wa wajahani musalliman sai ya fuskance ni yana mai sallama sai za huwa shaykhuna abu zai. sai gashi ashe malamin mu ne abu zaid as-saruji ainihin sa wa mainihi da ainihin sa da kuma irin irin karyan sa fa qultu ila kam ya aba zaid afani nuka filkai. kayt liyanhasha laka sayd wala ta'ab wala ta'ab biman ila kam ya aba zaid zuwa ga yaushe ya kai abu zai eh, a fani luka filkai wato irin dabarunka daban-daban wajen makirci a gani zuwa ga yaushe za ka yi tabin kai tabin fanni daban-daban wajen makirci yalhashin za ka sai domin farauta ya tattalu zuwa gare ka wala ta'aba wala ta'aba liman zam wato baka damuwa da wanda ya yi zargi idan wani ya zarge ka me yasa kake haka kana malami duk baka damuwa ba ajaba min ghairi istihya sai ya amsa ba tare da kunya ba wala rabiya ba wani tunani wa qala tafassar wa da lawm wa qul li hal tara al qawm wa hal tara al yawm fatan la yakmuru al qawm mata ma dastu hutam tafassar kawai wa da'i ka bar zargi wa qul li hal tara al yawm kace mun shin kana ganin yau mutumin da baya yaudarar mutane mata ah, ma ta su hutan mm. duk sanda dabarar shi ya cika ka taba ganin mutumin da baya yaudarar mutane ko mutumin da baya rinjayen mutane in dai dabarar shi ya cika a duk mutumin da ya samu dama to insha Allah sai ya dan muku fa wannan yi in ji shi ba <laughs> ma sai sannan sai ya kwaranya ainihin wato gefen wato hannun rigansa daga damtsi damtsan nan mai tsananin ƙarfi ya ɗora ya tamce ainihin bandeji na makirci a gare shi ba wai bandeji na karyewa ba bandeji ne na makirci don bai karye ba yana mai bujirowa zuwa ga neman kyauta hmm, a cikin tufafin na rashin kunya sai wa'annan mutane suka rubu da shi hatta asra kuma har ya zamanto ya cika hannun rigansa mala duk da ya cika summan summan hadara min arabwa summan hadara min sannan sai ya gangaro daga wannan jigawa daga wannan tsauni tudu din jazalan bil habwa yana mai farin ciki da kyauta qalar rawi sai mai ruwa ya ce fajarabtu yin wara'i sai na fuzgo shi daga bayansa na fuzgo shi ta bangaren gefen mayafinsa na falsafata ilayya mustaslima sai ya waiwaya gare ni yana mai miƙa wuya ya tsaye tsammani cewa zai samu wani abu a waje na ne sai ya fuskanci ni yana sallama sai ga shi malamin ne abu zai ainihin sa da kuma irin ƙaryan sa din nan dai da ya saba sai na ce masa har zuwa ga yaushe ya kai abu zai ah, afani nuka su kai har zuwa ga yaushe ne wato fannantuwanka wajen wajen makirci kana bin hanyoyi daban-daban in kai amfani da wannan hanya ka canza wancan hanya ka canza wancan hanya a wajen makirci saboda farauta ya tattaru zuwa gare ka kuma ba ka damuwa da wanda yake zargi shi kuma sai ya amsa ko kunya ba ya ji ba wani tunani kasan wani lokaci in mutum zai amsa gila ya ɗanyi tunani to kawai mutum ne mai basira nan take zai ba da amsa da barabayi kenan eh, ya ce kai wato kawaye ka bar zargi ka ce mun shin ka taba gani a yau dinnan a wannan zamanin ka taba ganin saurayin da baya yaudaran mutane saurayin da baya rinjayen mutane duk sanda dabarar shi ya cika ai in dabaran shi ya cika duk sanda dabara ya cika ya samu dama ya yaudar mutane wa iya billah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقل تكنف الجهالة والهمل والعقل تكلفه الجهالة والأمى أبدا لقيت ظل غير بصرهدي والعقل شي هنكلي تكلفه الجهالة وند جاهل شي للبيش والأمى دفو مكانتا أبدا دي جاهل شي واتو أبدا هر أبدا تلقيت ne irin jariri ne wanda aka tsinta zalla wanda ya zama to gairar musar haji ba a ciyar da shi abinci ba yaro wanda aka tsinta ba a kosar da shi abinci mai gina jiki ba wannan shine misalin hankali wanda jahilci ya lullube shi ko jahilci ya lullube shi da kuma mai makanta makanta wajen fahimta al'amura to wannan ya zama har abada ya zama abin tsuntuwa zalla wanda ya zamanto ai tsara wanda ya zamanto ba abin ciyarwa ba kasan in an zance jariri ba a ciyar da shi sosai ya zai kasance zai kasance ramamme to shi ma hankalin ya zamanto ba a shayar da shi ilimi ba shi ma zai zamanto hankali mai rauni kwarai da gaske na'am na ya ce wa hawalikal awham laysa bi fadi fiha siwa qabasin duwal qabasin duwal mutawaqqidi da kuma duhun nan na na ainihin na ainihin dimuwa da duhun nan na dimuwa shi kuma laysa bi qa'idin fiha babu abin da ke jagoranci ga duhun dimuwa siwa qabasin duha sai dai na hankali sai haske na hankali albuta wakili mai kunnuwa ko ba gaba duhun nan na dimuwa babu abin da ke jagoranci gare shi sai dai mai sai kistu na hankali sai haske na hankali mai kunnuwa hankali shi ke kusa da mai shi ke kusa da duhu na dimuwa na Wani mar'u ya ya thumma yajhalu annahu zul jahli fi Asarin dalali wa mafuti. mutumin da ya jahilci abu sannan kuma ya jahilci cewa shi jahili ne fi asarin nuha yana cikin firzina na aini abdalali bata wa mafuti kuma har yanzu ba a fashe shi ba yana cikin prison yana cikin prisononi na bata kuma har yanzu ba a fashe shi ba na'am wal aqlu tadnufu al jahalat wal amal kaga hankali wanda jahilci da makanta wato ma'ana duk jahilci ainihin yayi kewaye shi abadan abadan wato har abada wato shi abun tsintuwa ne balla ah, wanda ya ba abun ciyarwa ba na wa hawalika duhun nan na ainihin dimuwa babu abin da ke jagoranci fiya a cikin ta cewa kabasin sai dai estun nan sai dai hasken nan na hankali bai kulluwa annahu mutumin da ya jahilci abu sannan ya jahilci cewa shi jahili, shi ma abucin jahilci ne to yana cikin prisoner yana cikin prisononi na bata har yanzu ba a fanshe shi ba an gani kaga ba abin da ya fi wannan wahala baka sani ba amma kuma baka san baka sani ba ka wahala kuma ka wahala mutane wa iyyazu billah na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل suna kasuwa ta bangaren aiki zuwa kashi uku. Ismin farko ma ya amalu hazal amal. Abin da yake aiki irin wannan aiki shine yana rufa da suna kuma yayin nasaba ga kabar. Bishar da takaddumul ma a masdariya. ai eh, da sharadin gabatuwan ma mazdariya alfarfiya a gare shi wa huwa fi'luwa shi fi'ili guda ɗaya da yake samun ma mazdariya zarfiya wa dama shi ne dama a sa ma ya zama ma dama al na biyu a ya amala hadal hamal shi ne abin da yake yin wannan aiki a bishar da ya tafakkama alaihi nafsi da sharadin korewa ya gabace shi an samu na biyu ya gabace shi kuma a samu istifham ko a samu na hayu shi fili ne guda hudu zala wa fakka wa fatiha wa ba na'am al-qism ma ya'malu amalu al-amal bi ghayri shi ne abin da yake aikata wannan aiki ba tare da sharadi ba ayyuka ne guda takwas su ne wanda suka ragu a sauran mutankatin hajji da fahimci shi hajji da tsarrufi amma waɗannan fi'ililluka sun kasu ta ɓangaren tasarrufi ɓangaren su juyawa sun kasu zuwa kashi uku alkesu da hawaye ma'aika tsarar fi'iliya tasarrufan kamilan akwai abin da yake ah, tasarrufuwa ta ɓangaren fi'ili tasarrufuwa ta take yi bi ma'ana hanyar ya ce min wal ma'adi wal mudari wal hamdi ma'ana ma'adi na zuwa gare shi mudari na zuwa sannan fi'il amr na zuwa wa sab'atu af'al wato fi'ili ne guda bakwai wa hiya kana wa amsa wa wa asbaha wa adha wa banna wa bata wa sara kaga duk wayannan suna juyawa daga madi su koma mudari su koma amr kana yakunu kun amsa yumsi amsi asbaha yusbihu asbih zuwa dai karshe kaga duk suna sarrafuwa والقسم الثاني اسم نبي ما يتصرف في الفعلية akwai abin yake sarrafuwa a wajen fi'ilantaka tasarrufuwa sarrafuwa cikakke bimana annahu yati minhu al-madi wal mudari bimana madi yana zuwa gare shi mudari yana zuwa banda wani shikenan ah, wa huwa arba'atu ne guda hudu fatiha fatiha fakka wa barra wa zara na wa kismu shi wannan baya sarrafuwa gaba ɗaya kenan a wannan shi ne shigo akwai mali da madari ba yana sarrafuwa ne a wajen filantaka tasarrufi nakis ne shi yana madi na zuwa gare shi da muzari shi ke nan kawai bai da amur kamar fati'a da wanfakka da bariya da zala a gane ku su wa'annan ana samun muzari ba a samun amur shi wal ismu salis ya tasarrufi akwai wanda baya sarrafuwa gaba daya fili guda biyu ne ɗaya daga cikin akwai laisa ittifaqan wannan ga ittifaqi malaman nahawu dama eh dama ga zancen da yafi inganci shi ma baya sarrafuwa amma akwai muqabilun asai su suna ganin yana sarrafuwa wato wanda ba madi ba daga cikin wayannan fi'ilin ya amala amalan ma yana aiki irin aikin maji. nahu nahu qawlihi ta'ala mm, wala yazaluna mukhtalifin kaga zala yazalu wala yazaluna mukhtalifin lan nabraha alayhi akibin ko nabraha tallahi tafta'u tadhkuru yusuf tallahi tafta'u tadhkuru yusuf san fatiha yafta tafta'u na'am

masha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk